Jama'a barkanmu da warhaka a daidai wannan lokaci kuke kallon mujallar Kannywood daga Muradi TV ni mai gabatarwa Aisha Enu wadda aka fi sani da Sis. Muradi TV Fati Muhammad tsohuwar jarumar Kannywood a yanzu ita ce shugaban al'amuran mata na ba da tallafi da taimako ta tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma turakin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar a nan arewacin Najeriya wato Zonal Director Women Affairs ACF Northwest an rantsar da ita a ranar Juma'a 20 ga watan Oktoba 2017 Muradi TV na taya ta farin ciki. Nafisa Abdullahi ita ta karɓi kyautar gwazuwar shekara na fina-finan Hausa na Afirka wadda mujallar African Voice ta shirya ta kuma ƙaddamar a ƙasar London. Ramadan Boot jarumi a fina-finan Kannywood shi ya karɓi kyautar gwazon shekara na 2017 na fina-finan Hausa na Afirka wanda mujallar African Voice ta shirya ta kuma ƙaddamar a ƙasar London. Jarumi Alinu ya halarci wannan bikin kaddamarwar ya kuma taya jaruman nan guda biyu da na fesa Abdullahi da Ramadan But murna samun wannan kyauta. Muradi TV na taya su murna. Muradi TV. Maryam Gidado jarumar Kannywood ta samu sarautar inna wuran jihar Zamfara. a ranar 3 ga watan 11 2017 wanda jarumai 'yan uwa da abokan arziki sun taya ta farin cikin samun wannan sarauta. Muradi TV na mata murna kuma muna mata fatan Allah ya taya ta ruku. Jarumi Sani Danja tare da Yakubu Muhammad sun halarci babban taro na karrama Alhaji Muhammad Indimi wadda jami'ar Akwa Ibon ta jihar Oyo ta bashi digirin girmamawa. jaruman guda biyu sun yi ado sosai kuma sun taya alhaji muhammad indimi farin ciki muradi tv tana taya shi murna magdalene adamu tana ɗaya daga cikin waɗanda aka zaɓa a nominees na best actor of the year a crop city award ku garzaya zuwa website na crop city don ku taya ta voting muradi tv karshen shirin namu mu a mako na gaba sunana Aisha Tu'enu Dams wadda aka fi sani da sis mun gode.